أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون shin waɗannan masu jayayya da na'imomin Allah a yayin da ya kubutar da su daga nutsewa a teku ba su ga wata ni'imar da ya ƙara musu ba ita ce mun sanya musu garin haramin makka suna aminta a cikinsu dangane da jininsu da dukiyoyinsu alhalin ga wasu can ana kai musu hari ana kashe su a kame su an kama matansu da 'ya'yansu ana kwace dukiyoyinsu yanzu da allolinsu na ƙarya suke yin imani suke kafirce wani umomin da Allah ya masu ba sa gode masa a kansu.